وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a muna tare ne a wannan babban filin idi na garin biyu da kewayenta da makotanta gaba daya a wannan idin idan ka isar da sako kamar ka isar da sako wa biyu da kewaye gaba daya don babu wata, unguwa ko lungu ko sako ko ƙauyuka da suke kewaye da mu da ba a samun wakilanta nan Awa, ah, muna roƙon Allah ya sa mu yi sallah lafiya mu kammala lafiya kuma mahajjatanmu da na musulmai duniya gaba ɗaya Allah sa kowannen su su kammala haji su koma ƙasarsu su lafiya muna yinin lahadi yinin da shine yini na uku na hudu shekaran jiya an yi hudubar juma'a jiya an yi hudubar arafa yau kuma hatta saudiya tuni an yi hudubar sallar layya ka hudubobi uku a jere goma ga watar uh, zulhijja shine yawmul hajjil akbar goma ga watan zulhijja hijiran farin jakada sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in sha ɗaya ga watar august ko agusta miladiya shekara dubu biyu da goma sha tara nasihar mu na filin idi kenan kafin isowar chief imam malam abubakar manga muna da awa ɗaya da minti goma yanzu minti hudu ya tafi domin za a fara sallah karfe tara yanzu muna karfe bakwai da hamsin da hudu saƙonnin da za mu isar saƙonni ne guda goma na farko muƙaddima amma shi mun gaba na biyu ziyarori guda uku ko da ruhi da gangan jiki ko da ruhi kaɗai. sai na uku yaya za mu fuskanci shekarun da ya rage mana na hudu kasance a duniya kamar kai bako ne na biyar abin lura a ruwan sama na shida tsinannu daga mata wanda za mu kawo guda goma sannan kuma na bakwai azzaliman maza wanda azzalimai daga maza wanda alal akalli za mu kawo su ina jin sun kai goma sha uku sannan kuma na takwas tarbiyya sannan kuma na tara wasu matsalolin layya sannan kuma na goma matsalar azumi ranar asabar na nafila wani abubuwa insha Allah ta'ala duk a takaice a takaice za mu yi su gabar farko kaddima mun gabatar mun faɗi ranar mun faɗi darajar ranan sannan kuma mun faɗi abin da za mu gabatar a wannan tsayuwarmu insha Allah kun ga wannan shi ne muƙaddima na biyu gaba na biyu kai tsaye za mu wuce shi ne ziyarori guda uku ko da gangan jiki da ruhi ko da ruhi ya kai ɗan uwa musulmi da kake sauraro na a nan filin idi da muke tsaye a nan garin biyu ko wanda yake sauraron mu a wata jiha daga jihohi ko wata ƙasa daga ƙasashe ya kamata mutum ya zauna ya yi nazari a kan Allah ya tsamar da shi daga abubuwa guda uku ka kai ziyara da kanka in ba zai yi ka kai ziyara da kanka ba ka kai ziyara da tunaninka a wurare uku wuri na farko ka kai ziyara a ɗaya daga cikin A rumfunan 'yan gudun hijira ko a borno ne ko a zamfara ne ko a katsina ne ko a adamawa ne ko a wata ƙasa daga ƙasashen afirka ko ƙasashen larabawa inda za ka ga wasu bala'i ya ɗaga su a garrukansu garinsu ne da dukiyoyinsu da kasuwancinsu da 'ya'yansu da al'ummarsu da gonakansu kwatsam an zo an far musu ko 'yan ta'adda ne na boko haram ko ɓarayin shanu ne ko kinnafas ne gari ya tashi yanzu kai a gida ka yi wanka ka shirya a kimtse a natse ka zo idi to akwai wanda fa shi yanzu a tungar gudun hijira ya kwana a tungar gudun hijira ya kwana baya ma tunanin zuwa idin don da mai tsira to kai kuma sai Allah ya yi ka eh, ga kanan lafiya lau aminan fi ahlihi wa sarbihi kana lafiya cikin iyalanka da dukiyarka ko da baka da kwandala a aljihunka rabonka daga ji wata bom ya tashi wuri kaza ba a yi idi ba duk ya wuce ka taso daga gida takanas ka zo filin idi to wannan ka gode wa Allah don ba iyawarka bane ba dabararka bane akwai wanda ya fi ka amma yanzu yana tungar 'yan gudun hijira wanda yake tunani na biyu ko ziyara na biyu mu kai ziyara asibiti akwai wanda shekarar da ya gabata an zo an idin da shi amma yanzu gashi can yana kwanci a asibiti ko a bangaren 'yan hatsari hatsari ya yi ko wuta ya kona shi ko diabetes ya kwantar da shi ko hawan jini ya buge shi ko kuma ba a asibiti yake ba a gida ne amma stroke ya buge shi ya yi paralyze wanda wannan da yake kwanci a asibiti da wannan da strok ya buge shi burin su ina ma da suna da lafiya su zo nan a yi sallar idi da su sai Allah bai ba su lafiyar ba kai ni da kai sai ya ba mu munan mun zo to wannan tunanin kai in Allah ya so ba wata rana ni ne asibitin ko wata rana kai ne asibitin ko ke ce asibitin ziyara na uku mu kai ziyara makabarta ko tunanin mu kaɗai ya je makabartar ko da gangan jikinmu da tunaninmu duk mu tafi makabartan ramuka ne a ƙasa a kwance gida ne cikin ƙarƙashin ƙasa ga sunan amma 'yan adam ne a jirje a ciki wanda yanzu da ka fito garinku kana iya bambanta gidan talaka da gidan mai kuɗi a ganin ido kaɗai zubin gidan tsarin gidan yanayin gidan amma in ka je makabarta ana bambantawa ba a bambantawa malam salih zo nan zo nan ba a bambantawa ba a bambantawa to amma kenan kabarin shusai na iri daya da kabarin shugaban kasa amma wannan kabarin da kake gani fa abubuwan da yake faruwa a kabarin ba karami bane rami ne kawai kake gani ta waje akwai waɗanda bala'in da yake samu su a kabari da za a bude maka lawi tsala'ata alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba sai ka juya a guje ka cika da tsoro don bala'in da suke ciki ka ji a ranka ka mutu ga kana a kwance a kabarin ga mala'ika ya zo ya maka tambaya mala'iku su yi maka tambaya ka kasa amsawa sun daga guduma za su dake ka ga macizai ga kunamai na kabari sai ka ji a ranka ka fara ihu don Allah a dawo da ni duniya zan gyara don Allah a dawo da ni duniya zan gyara za ka ce kash ai duk wanda ya mutu ba zai koma ba amma ka yi sa'a yanzu ai baka mutu ba tunani take ka je ka gyara inda kake nan za ka zo aina mata kunu ya ati bi lafi jami'a da yawa inda muka yi idi da su shekaran da ya wuce yanzu ba sa nan da yawa matan da aka yi idi da su sun zo idi da mazajensu shekarar da ya wuce yanzu kuma yin ne suka zo ba mazan ko kuma mazan ne suka zo ba matan ko matan ma ba su ma gama takaba ba saboda ko ina a duniya ana samu haka to wannan sakon da yake bani da kai fastabiqul khairat mu zage mu aikata ayyuka na alkhair duniya ba gidan zama ba gaba na uku kaifa nastaqbilu sanawatil baqiyah yaya za fuskanci shekarun da ya rage a bai kamata ma mu ce shekaru ba don mu ce shekaru mai yiwa ma ba za mu shekara ba kar mu ce watanni mai yiwa ba za mu yi wata ba kar mu ce makonni mai yiwa ba za mu yi makonnin ba kar mu ce awanni mai yiwa ba za mu yi awannin ba kar mu ce mintoci mai yiwa ba za mu kai minti ba yaya za mu ribaci daƙiƙan da suka rage mana a rayuwa seconds da suka rage mana a rayuwa don rayuwar da kake gani saka ne tik tik tik in ya kai sittin ya rusa minti daya a rayuwarka mintin in ya kai sittin ya rusa awa daya a rayuwarka awar in ya kai 24 ya rusa kwana daya a rayuwarka kwanaki in sun kai bakwai sun rusa mako a rayuwarka mako in ya kai hudu ya rusa wata a rayuwarka watan in ya yi dozin ya rusa shekara a rayuwarka ana irge ne shekaru ne za su kare sai a zuwa ce ka zo shekaran karshe sai a fara irga watanni suka rage sai a ce saura watan karshe sai a fara irga makonnin da ya rage sai a ce saura makon ƙarshe sai a fara irga kwanakin da ya rage sai a ce saura kwanan ƙarshe shikenan sai a shiga irga awannin da suka rage sai a ce saura awon ƙarshe sai a shiga irga mintocin da suka rage a ce saura mintin ƙarshe sai a shiga irga sakan da suka rage sai a ce saura sakan ɗin ƙarshe ka mutu sai a ce ka mutu da sakan ɗaya ka mutu da minti ɗaya ka mutu da kwana ɗaya ka mutu da mako ɗaya ka mutu da wata ɗaya ka mutu da shekara ɗaya marigayi fa shekara da wuce wani aka fara yiwuwar ke tafiya saboda aka mu fuskanci kwanakin da ya rage mana a duniya na ɗaya da tuba don mu rusa sunuban baya na biyu matakin da muke mu fara aikin lada tun daga yanzu ka fara istighfari a bakinka karka ce sai na je gida sannan kuma mu sa buri masu yawa don yanzu muna ƙarshen shekara ne ta musulunci eh, wani ayyukan ibada ne zamu mu zage a kansu na ƙiyamun laili sadaka ayyukan alkhairi wanda za mu dage da yinta sani ko wani tsari muka yi don ci cigaban duniyarmu wanda bai saba shari'a ba na kasuwanci kasuwancinmu na menene to mu yi kyakkyawan kudiri don gaba gaba na hudu kun fi duniya ka annaka gharibun au abiru sabil wannan jumla ce guda biyu kun fi duniya ka annaka garib dayan jumlar au abiru sabilin wannan farin jakada ne sallallahu alaihi wasallama yake wa abdullahi ibn umar wannan nasihar ka kasance a duniya kamar kai bako ne au abir sabili amma yanda hadisin ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn umar yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi yana nan kama kafadar yayin nan na wadan hizba sai manzo Allah ya dafa kafadar Ibn umar haka da ya jafa bai sake ba sai kallo shi sai ce kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil kai ibn umar ka kasance a duniya kamar bako ne kai ka kasance ma kamar matafiyi ne abiru sabil me kun fi duniya ka annaka gharib ka kasance a duniya kamar kai bako ne yanzu mutum ne daga wani gari ya zo garin biyu din nan ai bako ne shi ko wayanda suka je aikin haji ai baki ne su sai mai shi ya ce to ya je aikin hajji ya je mina shi kenan nan kwanaki da za a yi mina bari ya soyo bulo ya yi gini a shi yanzu baya ma tunanin zama a can to duniyar shi ma ka ji shi kamar kai bako ne don ba za ka zauna ka dawoma ba kai da annabi ta kasance ka a duniya kamar kai bako ne sai annabi ya gama magana bai har yanzu sakon da yake so ya baya din bai gamsar ba don bako ai yana iya zuwa wuri Eh, ya yi kwana biyar ya yi kwana goma shi bago ne ya yi wata ɗaya wani zai iya tafiya makaranta a university mai duguri ne a atbu bauchi ne a eh, kashere ne federal university a malaysia ne a jami'ar madina ne a jami'atu afirkiya al'alamiya ne zai iya zuwa ya yi samista wani ya yi shekara wani ma in ya je sai ya gama ya dawo ashe bako yana iya dadewa sai annabi ta au abiru sabili ka kasance kawai kamar matafi mai tsallake hanya ka samu hanya mai hatsari kamar a ce mutum wata lalura ta kama shi zai tsaga sambiza ya wuce zai tafiya a hankali ba zai tafiya a hankali ba zai ce bari in za'in huta yana Allah Allah ya tsallake wannan hanya mai hatsarin ya wuce to haka ake so ka zauna a duniya duk wani aikin lada wanda ka san fa zai sa ka samu aljanna ka yi sa take duk aikin sabo wanda zai jefa ka azaba kyale shi take sai dai sakonni biyu ne a hadisi nan da zamu duba na daya don me annabi ya dafa kafadar ibnu umar sannan kuma na biyu don me annabi ya yi misalin da ibnu umar yake ga shi wannan magana na ɗaya annabi ya dafa kafadar ibnu umar domin annabi ya nuna bashi da girman kai don ibnu umar din lokacin da annabi ya dafa kafadarsa yana tsakanin shekara sha biyar da sha shida to annabi da kansa ya dafa kafadar yaro mai shekara goma sha biyar sha shida ya nuna bashi da girman kai kuma don yaro ya tattare hankalinsa a jikin shi shi yasa a duk lokacin da kake yawan yi wa ɗanka nasiha ba zai rike ba sai ran da in za ka yi nasihan ka dafa shi ko ka riƙe hannunsa ko ka kama wani abu a jikinsa zai daɗe. ka kafin ibn umar din ya gaya mana ma sabon yace annabi ya kama ka faɗa ta sai yake cewa kasance a duniya kamar kai bako ne annabi kenan ya iya isar da sako sannan kuma na biyu annabi fa a sahabbansa da ya dafa kafaɗar ibn umar a sahabbansa akwai mai shekara hamsin sittin saba'in tamanin casa'in dari har sama da ɗari biyu ga su salmanin farisi yadda ya zo cikin zaɓi ya kawo cikin tamizu asma'i sahaba shekarunsa ya rasu kai ɗari biyu da abu amma annabi je ya dafa kafaɗar dattijo ba sai dafa kafaɗar yaron da bai daɗe da balaga ba ɗan shekara sha biyar sha shida sai annabi ya ce ka kasance a duniya kamar kai bako ne to wannan annabi me yake so ya ga mana ga yaro mai shekara goma sha annabi ya ce zama a duniya kamar shi bako ne ko mai tsallake hanya na ɗaya ba wa matasa sako fa ba sai an mutu ake ba sai an tsufa aka mutu ba da karfin ka zaka yi ka mutu sannan kuma sako na biyu idan annabi ya dafa yaro ɗan shekara goma sha ya ce ya shirin mutuwa jama'a yaya kuma wanda yake da shekara ashirin da ko talatin da ko arba'in da ko hamsin da ko sittin da ko saba'in da ko tamanin da casa'in da kaza ga shi nan da hawan jini wanda ko da yaushe zai iya buge shi ga shi nan da diabetes a ce ka ɗibi tsufa sannan kuma ga cututtuka ko ga kanan a daban karta ai wannan ba wurin zaman ka bane duk wanda yake shekara goma sha lafiyayye annabi yake ga masa ya tanadin lahira to fa muka ayyuhal miskin ayyuwa sheikh abba'if almiskin me zatonka lokacin karta ba naka ba ne lokacin tace ba naka ba ne zuwa kamfala ka girma ka yi aikin gwamnati gwamnati ta sallame ka ta baka kuɗi mai kauri ta ce ka je ka zauna a gida za mu ci gaba da baka a arias naka kowane wata za a baka fenco kowane wata in kai kirista ne ka je ka yi ta addinin ka na kiristaniti mu za mu ci gaba da baka kudin abinci in kai musulmi ne ka je ka yi ta musuluncinka gwamnati tun da ka mata bauta na shekara talatin da biyar to gashi ne yanzu ta sallame ka kaje ka nemi lahirarka za ta ci gaba da Ka kaje kana karta kana caca Allah ta mu cika da imani nuɗa na biyar ayoyi da abin lura a ruwan sama yan uwa musulmai Allah maɗaukakin sarki a kowane shekara ya yi season guda biyu akwai season damina akwai rani daminan nan ya ɗau nauyin canzawa duniya kama da yanayi canzawa ƙasa yanayi canzawa sama yanayi na wata shida yanzu kaga yadda sama yake a yanzu hadari na shawagi ai a rani ba za ganta haka ba Allah ya canza wannan yanayi da kama sai ya tsara mana wani lokaci ne da za mu nemi abincin rayuwarmu wanda bai dace ka zauna kana cewa babu abin yi ga kasar garinku ana ta noma kai kana zaune ba sannan kuma a cikin hadarin Allah ya nuna mana wasu abubuwa waɗanda suke aya ƙasa ya mutu a rani an ƙona shi ma gona ya zama baƙi a damuna kuma dobi ƙasa wani wurin kore shaf kore shar ka je daji kore shar yanzu kana hangan su duk kore shar wannan yana nuna in ka mutu ma Allah zai tashe ka manyan darussa da suke cikin damina shine na daya na daya shine Allah ya nuna mana akwai gwamnati a sama shine babban dalili akwai gwamnati a sama don yanzu da sama ko da yaushe rani kawai za ga abu wasai ba a ganin canji sai ta anya akwai Allah da yake canza abubuwan nan amma sai Allah yake ka canza. canji da rana kaga wallan rana da daddare kaga wata da taurari ka sa akwai mai kawo su yana nuna maka akwai gwamnati a sama kuma yana nuna maka wannan gwamnatin baya mutuwa canwa nasa baya karewa zaka ji an zabe a Najeriya an yi a Niger an yi a America amma baka taba jin ana zabe a sama ba election don ka sani wannan da ya kafa gwamnatin huwal awwalu kuma shine al-akhiru kuma shine al-zahiru kuma shine al-batin sai ga yana shawagi da hadari ka san akwai sannan can kuma kaga ga an wani walƙiya ka ce kai tun an yi flashin ko wayarka ka ji ta yi ƙara to akwai abu ko saƙo ne ta shiga ko an yi flashin ko an kira ka sannan kuma sai a buga karar aradi jiniyar sama kenan ba in gwamna ya shigo ko shugaban ba wuyi wuyi kake jin kukan sauro ba to dubi jiniyar sama wani aradu in an buga ma sai ka ce gini zai rushe don girman ayar da yake cikin aradu sai da Allah ya sura suratul ra'ad. da yi maganar walƙiya a ciki wai sabbihun ra'adu bi hamdihi wal mala'ikatu min haifatihi wa yursilu sawa'ika fa bi biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidu mihal lahu da'watul haqq Allah ke Allah duk lokacin da kaza an yi aradu Allah yana iya kashe mutum da shi kai ne baka sani ba aradu na idan ka ta yi ƙara ta ce subhanallahi wa bihamdi shi ne ƙarar wa yi sabbihun ra'adu bihamdi yarenka kenan haka ya faɗa a bakar auka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'adun wa bar in kana iya yi wa yaro tsawa ya tsorata sai Allah shi ma yi tsawa a sama ka tsorata wannan ma na mala'ikata in ga zarar ka ka tada bom a tsorata da daidai lokacin da ka tada bom Allah zai saki wata karan arado za a maji bom naka ne don ka san akwai gwamnati a sama daidai lokacin da kake kokarin yin zina ko ke kokarin yin zina daidai lokacin da kake kokarin sata ko karta ko caca sai ko kana gidan giya sai gaji ayin karan aradu ka tsorata sai gaji har na ji tsoro ba na doka da ni ne wallahi da kai Allah ya duk wanda aka yi tsawon aradu ya ji to Allah da shi ya yi. in wani aiki ne na sallah bai tashi yi ba Allah ya nuna masa ba zan iya kashe kai yanzu shi ka je kai in ibada yake yi ne ya kara in sabo ne Allah yana nuna masa na san da kai ka bari saboda haka wannan babban darasi ne sannan Allah maɗaukakin sarki a cikin damunan ya bamu lokaci ne na karɓar addu'a da Allah ya so ‘yan arafa da rahamarsa jiya suna cikin tsayin arafa sai aka yi ruwan sama wanda duk lokacin da ruwa yake sauka Allah yana bude kofar sama yana karban addu'a an gane ko duk lokacin da Allah yake ruwan sama koyi mai yawa ko kaɗan ko yafi to da kowane yare kana addu'a Allah zai karba don ya zo a hadisi idan ruwan sama yana sauka Allah yana karban addu'a domin idan ruwan sama zai sauka Allah yana bude sama to ya bude kuma addu'a zai shiga da yace fa fatahna abwaabas samaa'i da za mu sauko da ruwa wa mutane annabi nuhu mun bude kofofin sama bima'in munhamir sai ce faltaqal ma'u wa fajjarna al-arda uyunan me ya fada garshe faltaqal ma'u ala amrin qad qudir ko faltaqal ma'ani ko mayani ko mawani ala amrin qad qudir duk akwai kira'ar na shida a na shida saƙonnin da yake na shida ina jin zai zo a haɗe da na bakwai a na shida su ne tsinannu daga cikin mata ya ku uwaye mata mu sani mazanmu da matanmu Allah ne ya halice mu mazanmu da matanmu Allah ne ya halicce mu ah, amma wannan gabar za mu bar shi zai zo gaba kaɗan yanzu bari mu ɗauki gaba na takwas mu dawo da shi na shida don na ga da sauran hallar saƙon mata har da na mazan tarbiyya yan uwa tarbiya wani abu ne mai muhimmanci ko dabba da gagane tana da tarbiya irin tata da dabba ba ta da tarbiya ba za ta girma ba ta san ciyawar da in ta ci za ta mutu ba za ta ci ba amma dan adam shi ya rasa tarbiya zai iya mashan kwaya ya mutu ba damuwan shi ba tarbiya wata tsari ne da kowane halitta kowane jinsi na halitta take da shi don ta rayu a wannan jinsi da a tarbiya kowa yana buƙatar shi yaro yana buƙata matashi yana buƙata matashiya tana buƙata dattijo yana buƙata kowa yana buƙatar tarbiya har annabawan Allah da tarbiyyar shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafi ya samu annabta kafi ya samu annabta me ya faru abinda ya faru tarbiya yake da shi har al'amini ake kiran shi menene matashi ko waye matashi matashi ko mu ce ƙuruciya Shi ne ƙarfi ne tsakanin rauni guda biyu Ƙarfi tsakanin rauni biyu Allah maɗaukakin sarki yace Allahu allazi khalaqakum min ba'afin, sun ja'ala min ba'adi ba'afin ƙowa, sun ja'ala min ba'adi ƙowatin ba'afin washe ba Allah ya halice ku daga rauni bayan raunin ya kawo ƙarfi, bayan ƙarfin ya kawo rauni da tsufa idan muka duba yaro jariri yana da rauni an haife shi yau in ka jariri tsayinsa ba zai fi wannan takalmin ba da aka haife shi da aka haife shi haka yake sannan kuma daga baya girma ya yi yana da shekara goma sha yana daga lifta kamar ba shi ne wancan a bayan ba sa'annan kuma zai zo ya kai shekarun da zai tsufa wanda tafiyar ma da kyar zai da sanda ne kuma da kyar kenan ƙuruciya kuma ƙarfi ne tsakanin rauni guda biyu a sai dai rauni na tsufa ya fi rauni na jarirantaka illa don na jariri yana da rauni sai dai kullum yana ƙara mai ƙwari da ƙarfi kullum yana ƙara ƙwari da ƙarfi an haife sa sati ɗaya sai kaga ya canzu kullum yana ƙara ƙwari da da ƙarfi amma na tsufa ba an fara rauni kullum rauni yana ƙaruwa wa man amirhu nuna kisu fil kullum rauni yana ƙaruwa zaka mutum yana da tsufa ƙarfin yana baya ƙarfin ido yana baya ƙarfin kafafuwa yana baya cututtuka kuma kala kala kuma suna zuwa to wannan me yake nuna maka kenan kai matashi da kake da karfin ka yi kokari ka ribaci karfin naka a babu waɗanda ake buƙatar su zanto suna da tarbiyya kamar matasa don eh, shi mutum don ya tsufa tsukuf ko da yana da sharransa tsufarsa zai sa ba zai ta'asar da matashi yake yi ba don duk ta'asan da kaga ana yi yanzu a duniya yi matasa ne namdi kanu ba matashi ba ne? matashi ne wannan dan sahara abin nan mai abin na sahara abin nan da ya ce ma a tashi a yi revolution yi ziga a yi zanga zanga ayi kajin juya hali ba matashi ne zazzaki ai iskancin sannan ya fara tun yana matashi ne duk tun yana matashi ne ka ɗauki su Muhammad Yusuf duk an fara ana shekara talatin ne ko talatin da aka fara wannan tsiyar saboda aka ko fashi ka ga ana yi galibi matasa ko da a fashin kaga ko a kinnafin ne in kaga akwai dattabai a ciki tsoffin banza a ciki to su wayannan su suke tsara abu ne amma matasa ne suke aikata abu haka aikin alkhairi duk wanda kaga ya fara to ya fara yin sa yana matashi malin ja'far ɗin da kai ganinsa ya fara zama ja'far tun shekarunsa ashirin da a yara shekarunsa bai fi arba'in da uku da hudu ba kuma ya yi tafsiri ma ya soke ƙur'ani ya da ya fara ko tafsirin indimi ma ya fara shekara talatin ai matashi ne su albani zare da kake gani tun shekaru ashirin da suka fara duk da taɓan malamanmu nan da kake gani su sha abdul wahab su imamu na duk a matasa suka fara saboda haka ƙuruciyar in duk wanda ka ga rayuwarsa ya kyauto tun daga ƙuruciyar ya seta siba waihi wanda yi wa na haugata ya rasu da 29 aka ce bai kai 30 ba duk abinda siba waihi ya yi wa na hau duk abinda siba waihi ya yi wa na hau saboda aka a idan kana duk abin da kake so ka zama sai ka fara da wuri muna da malamanmu da iyayenmu da suke son mu zanto masu da'awa sai suka yi mana training tun muna ƙanana tun muna shekara goma sha muna inna alhamdulillah ban cika shekara arba'in ba amma su hahu sitta ɗaya ne kaɗai ban karantar ba daga bango zuwa bango na karantar da bukhari na karantar da muslim na karantar da abu dawud wanda muna kai ma yanzu na karantar da turmuzi na karantar da nasa'i na karantar da ibn majah shahu sinta ma duka na karantar na yi tsari ne na so na yi tsari ne da musulman na imamu ahmad shine eh, na bakwai idan nawo yace akhrajahu sab'a akwai imamu ahmad a ciki wanda ko ya kamata a ce kafin in kai shekara talatin a ce na yi wannan in kai shekara talatin a ce na yi wannan saboda haka duk abinda mutum yake so ya yi to ƙuruciya da ƙuruciya ake sa ibn umar fa duk hadisan da ibn umar ya ɗiba na annabi da annabi ya rasu shekaru ibn umar bai kai ashirin ba kuna ganin mu'azu dan jabal da ake masa lakabin shugaban majalisar malamai na wannan al'umma annabi ya rasu shi ma shekarunsa bai fi ashirin ba farkon ambasadan da annabi ya nada a afirka ko shi ne farkon ambasadansa a duniya jafar bin abi talib annabi ya nada shi a habasha shekararsa ashirin zuwa ashirin da biyu sai da umar ya musulunta shekararsa ashirin da duk umar umar umar da kake ji shekara sa ashirin saboda haka da ƙuruci ake gina komai ko da buhari da ta ana cewa mai gaskiya mai gaskiya ai ba wai sai da ya tsufa yi gaskiyan ba tun yana gwamna ɗin ba yana matashi ba na borno aka ji shi aka san kai akwai mutum duk wanda kaga ya kafa rekwato ba yanzu ya kafa ba ka ɗauki su dr isa fantami yanzu yake da arba'in da bakwai lokacin da aka ɗauke sa malami a jami'ar madina shekarunsa kenan irin arba'in da biyu da uku ko da hudu duk wannan lakcarin da wa'azozi da ya yan uwa ni ga wane ne duk ya yi wa'azozin nan wasu wa'azozin bayan yana da shekara talatin ko ashirin da shi akwai laccar da na ce na yi a federal polytechnic bali dab ramadan bai kai saura sati ɗaya ramadan ba a can jihar taraba ah, akwai malamin da ya sa fefa wani dakta ya sa fefa ya yi lacca a kan muhimmancin ƙuruciya inda yake faɗan duk wani da kaga ya zama wani abu ba kafin ya cika shekara arba'in sai da ya ga alamar zai yi abu da na dau magana yace wannan magana wani bature ne da na dau magana ko na auna qur'ani ma ja ta iza balaga shida wa balaga ne 40 sana ka kai shekara 40 kana tabbata ziyarka to ba abin da zaka yi a rayuwarka kana kasuwanci kana ta almubazzaranci ka kazan kai gina gidan kanka ka kai 40 to kai lamarin ka sai da ce la haula wala quwata illa billahi shi yasa ka duba duk annaba Allah ba wanda ya taba wuce 40 years kafin aka ba su annaba mafi yawan shekaru shine 40 annabi zakariya kuma wa atayna wal hukma sabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam kafi ya cika 40 da wata shida ya fara mafarki 40 yana cika sai annabta dan gwatai nan da kuke gani ai ya fara ganin alamar shi dan gwatai ne bai kai 40 din ba shi yasa shekarunka bai kai 40 ba kake zaune kai ba kasuwanci ba ba noma ba a gabanka yara na zuwa mangada kai asara ba gidan kanka ba ne da kai ba aure ne da kai ba kana da challenging da yawa a rayuwarka haba haba a duniyance ba in duniyar kake nema ana son kafin ka kai arba'in din kana da iyalinka kana da gidan kanka kana da abin da in ka mutu yaran ka su zai rufu ta hanyar halal kuma in ka tayi san halal din Allah zai baka in ma tsarin da aka yi fa mutum fa ana so yayi digiri yayi master yayi PhD din sa duk shekarun sa bai fi 30 ba amma dubi yanda muke rayuwa yanzu sai ga ya gama a ah, college zai ce maka zai je digiri kullum yana zaune baɗi za mu tafi a baɗin kuwa sai ce baɗi tun farko ce baɗin baɗa mana duniyan nan da yi gani kai matashi ba ba komai ba yanzu nan kana ganin ka da ka ba sai ga furfura sai ka zo ah, an haife ni da shi ko an haife ka da shi dai ka tsufa kana sharha wai baiwa ne baiwan me baiwan lalaci da zama gida kai ga kanan kana inuwa kullum yan ku wani ya tafi kasuwar ƙauye wani ya je faskare wani ya je gona wani ya ɗibi makullin shago ya tafi kasuwa kai goga kana ana zaune da kai aiwa da fatalwa ne da shi ai kai ne fatalwa kai don baka nema ba ka ɗauka za ku zama daidai da wanda ya nema ga babanka ya tsufa ga mamarka ta tsufa har yau su suke ɗaukar tuwo su baka kana son su mutu baka samu ladansu ba matasa mu tsaya mu yi wa kamun kiyamun laili ba wanda yake buƙatar tarbiyya kamar matashi saboda kun ga na yi muku misalin matasa da na yi muku ana a ƙuruciya ba sani yana da muhimmanci hatta 'yan aljanna bai an kai su aljanna duk tsofar mutum Allah zai dawo da shi matashi ne ɗan shekara talatin da uku ko a aljanna in an je yut za gane aljanna a zube matasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara 60 da zai da matashi dan shekara 33 dan gaye haka annabi za ga shi aljanna kuma shekarun ba zai sake karuwa ba don ka kan kuruciya tana da muhimmanci kuruciya a ce kai matashi wani dan siyasa ya bata ka ai kayo babanka babban asara da za ka je ka yi tunanin wahalar da babanka ya yi na neman dukiyar auren mahaifiyarka mahaifiyarka ta auri mahaifinka ta sha wahala da cikinka sannan da daɗi da ba daɗi babanka ya zauna da ita ita ma ta zauna da babanka aka haife ka zuwala ne haƙori ne a taratanan maganin gargajiya haka aka gina ka ka kai shekara sha biyar shekara ashirin kwatam ka zama ɗan wuyuyi haba ka kai ba a ribace ka wallahi ba babanka ba kasar ka ma za ta ribace ka tsammanin ga da tukur burate yana da shekarun ka ya zama ɗan wuyuyi zai zama abin da ya zama karka kalla wai ga wasu gwamnoni ga wasu senatoci ga wasu red ga wasu 'yan siyasa manya suna shaye-shaye a kasar da shi kake yi su fa ba su yi shaye-shayen ba sai da suka gina rayuwarsu da sun fara lokacin da suka ke farawan ai su ne mahaukata yanzu ba ina gaya muku muhimmancin kuruciya ba kaga abu zaidin alkirawa wani ba shi ya rubuta risala ba ya rubuta risala shekarar sanawa sha bakwai abu zaidin alkirawa wani? abu zaidin wani eh, shekara sa sha bakwai ya rubuta risala to yanzu ba mamaki kai kayi sha bakwai so biyu ko so uku baka soke da ba matasa babu tarbiyya masifa kai har ma ya fi wanda bom ya tashi aka yi matashi ba tarbiyya don shi kadai sai ta da kasar duk matsalar mu nan na boko haram da muka fara muka sha wahala ba mutum ɗaya ba ne mutum ɗaya wannan muna jan hankali mu matasa mu kula da tarbiyyarmu mu gyara mu gyara tarbiyyar 'ya'yanmu uwaye 'ya'yanku da kuke shayarwa kuke girmarwa ku lura da tarbiyyarsu ga shi da yaro ne a hannunki bai kai rabin doya ba walla a kare jakun min buɗo ne umar hajjikun lata alamu na ki gyara tarbiyyar shi mai tatsi ne haka ya zo na a hannun mamar shi yana karami wanda a lokacin da an taka shi da ya mutu amma zai addabi kasa shekau din nan da kuke jinsa shi ma ya zana hannun mamarsa jariri karshen ta ma da mamarta san yi girma zai zama aka murkushe shi za ta yi namdi kanun nan da kuke gani duk wani ɗan iska da kuke gani ya addabi duniya ya taba zama jariri fa jama'a shi yasa ya ke baiwar Allah yaron nan da yake hannunki ki rika masa addu'a ki daina tsine masa ki daina la'antarsa ki kyautata tarbiyyarsa in ya girma ya amfani al'umma yadda mu a wannan yankin sai mu rika kwatantawa in a cikin wayanda suka amfani al'umma a duniyance da rayuwar al'umma da ilimin su babu kamar tukur buratai duk abinda suka yi na alkhairi iyayensu za su samu amma in kin yadda yaron ya tashi tantiri haka wani wallahi ya tashi tsina wa yaronsa ya hada da iyayensa saboda haka kai ma mahaifi na jariri da mahaifiyar jaririn ko haɗu yaron nan da yanzu ake shayar da shi ko aka yaye shi ko aka sashi naziri primary ko lura da tarbiyyar yayanku yan uwa na ce muku yaro in babu tarbiya bala'i ne bala'i ne sai a yi wa wata fyaɗe sai a jiya ta da bom a kasuwa a coci a masallaci bai zama bala'i ba ko duk damunmu nan da ake zakuna ne suke zuwa da ake suke harbe mutane ko kidnappers dabbobi ne mutane ne ku dubi yadda suka hana zamfara kwanciyar hankali jihohin zamfara katsina yaro babu tarbiyya bala'i ne in wa iyaye ne tun yana hada wa iyayen fuska shi kenan sai fara musu tsaki sai fara cewa kun dame ni wallahi sai zai fara in baban ya zage shi shi ba ni ba sai zai fara ramawa sai ka ja mari baban shi sai ka ja kashe baban shi ba shi ne abin da ya faru a nan jigawa ba ɗan shekara ashirin da biyu ko da nawa kawai don sun ɗai musu da babansa ya je sha ƙwayarsa ya zo ya shiga gida bai ga baban ba ya tambaya ina baban aka ce ya je gona ya je gona ya kashe dattijo mai shekara saba'in da baban ya girme shi da shekara hamsin da bai kai sati biyu ba ya kashe baban a nan jigawa ka duba ba dattijon nan shi yake ciyar da shi ga gonan dattijon ba zai je ba yanzu dattijon ya je ya noma musu abin da za su je kashe dattijon kuma a nan arewacin najeriya a jigawa ba bala'i ba a nan kano ba a samu yara uku ba sun yi kinnafin a nan kano shi ma bai kai wata ba babban cikinsu shekararsa sha tara suka yi kinnafin ɗan yayarsa daga makaranta suka ɗura masa ƙwaya a minaras, suka ɗura masa suka eh, naɗe bakin da gab farkon tayi suka ce suna neman miliyan hamsin yara 'yan shekara goma sha suna neman miliyan hamsin da ya kashe tsammani nan gaba ina iyayensu wani irin gini kuka yi wa 'ya'yanku har yaron ya mutu a hannunsu a satin da suka yi wannan abun sai aka samu 'yan mata su tara a south africa sun kera jirgi wacce ta yi lidin in kera jirgin ta sha shida zuwa sha bakwai suka kera jirgin sama a south africa suka hau jirgin suna ziyarar kasashe sha ɗaya ne ko nawa ne jirgi suka kera 'yan matan da yanzu mu'anan su ne 'yan mata masu sayar da kunu da awara masu shekaru sha biyar sha shida su a can south africa nan africa sun kera jirgin sama a daidai lokacin gwasa anninsu a nigeria kuma sun yi kidnapping dan uwansu wani irin rayuwa haka rayuwar da bambanci kuma karshen ta in ka je ka bincika ma wayanda suka kera jirgin ba musulmai ba wai iyaye ina muka bar tarbiyar mu ne. sai mu aiku kawai a ce ango ka sha kamshi haba wani irin rayuwa ne wannan yanzu 'yan shekara sha an yi hira da shi sunansa ibrahim shi ne ya yi lidin eh, ya ce wannan karo ne ya fara amma ya nuna sauran sun yi sau biyu shi ne suka jawo shi ya shiga kaga illar aboka ne uwa kina gida kin bar ki a layi uba kana kasuwa ka san ɗanka yau ba makaranta kuma a gida ba komai yake ba ta kama hannunsa guje kasuwan tare mana ba haka iyaye mu suka yi kasuwanci ba yaranka in sun tashi daga makaranta su je su lame in babu abin da za su yi su je su lame ka kasuwa ka zama abokin ƴaƴanka Wai babban abokin annabin Allah Ismail baban shi Ibrahim shi yasa baban ya ce ya ɗana Allah ya ce yanka ka fanzur je kai shawara ma za ta race to ba kai na abokin shawara na ba kai ba ka gaya mun kai da kai na abokin shawara na ya abati fa almatu umar don tsabagin tarbiyyar da ya ba dan yanka shi zai yi amma yace yaro zai shawara zai yaro ta baba baban shawara ya kare ya abinda Allah ya ce kai shi yasa kaga muna koran yara ba masu zauna jikin kuma daga baya ko muna so mu ja su na zauna matsar zaman kana nan matsar zaman za su kama ka fitinar zaman a gidanka yaran ka baka sai na suke kwana ba yanzu yaran nan da suka yi kidnapping din nan da iyaye suna bincika yara suna kwana gida tunda sun yi kidnapping din sun je sun zo na da yaron na kwanaki ai kowa in bai ga dan shi a gida ba zai yi bincike ina dan shi amma da mu wallahi da za ta shi mutane dewa a nan wani dan eh, eh, sa matashi mai shekara sha biyar je a gidan suwa ya kwana bai sani kai gufe eh, mari abi ya fashir na diya ba zai ce ma waye ne fashir din ballan zai zai cika wani ba yanzu ga shi nan nan wandali an zo an yi kidnapping wallahi mu tsaya mu taimaka wa hukuma mu mu tarbiyantar da yaron mu san shigansu da fitansu wallahi wannan shine karshen abin da zaka tsira duniya da lahira a ka duba matsaloli da muke ciki da duk za mu tsaya to da tarbiyya ya kyau amma yau ma in ɗanka yi ta'addanci kai za ka je karbe shi ‘yan uwa iyaye ku ji galibi jama'a mu idan mun ji yara sun lalace muna zagin hukuma Allah ko ya azale fi akan iyaye don Allah yake cewa idan Allah ya turo annabawa mutane suna cewa inna wajanna ana ala umma mu mun samu mu kaza ashe wannan ya nuna iyaye sune abin tambaya akan lalacewar tarbiyyar 'ya'yansu. don Allah ya ce ya fitar da yaya cikunan uwayensu ba son komai ba kuma annabi ya ce duk yara ana haifan su a musulunci iyaye ne hawi ne ya auyu majisani auyu nasirani saboda haka mu yi iya kokarin mu mu tsare tarbiyyar mu abokanan su da sauransu sannan a sabubban da yake bata tarbiyyar yara na ɗaya rashin samun nasihan iyaye yanda lukman ya ajiye ɗansa ya masa gargadi iyaye da yawa yaro zai ga maka bai sanar da baban shi kira shi masa wa'azi ba to mu gyara wannan sannan kuma mu raba su da miyagun abokane mu raba su da shaye-shaye matasa ku rabu da mafarkin farke mafarkin farke me mafarkin farke mutum ya riga imajin sai ga mutum yana nan ba shi da naira ɗari aljihunsa amma yana tunani gashi nan yana hawan wani babban jib da babban gida da menene shi da abu ne ke bata tarbiyyar yara ai eh. shi yasa ma annabi hana zama bakin hanya ai eh, duk dalilin nan in kana bakin hanya ko ga wasu sun wuce da manya manya abubuwa wala ya gurin daga takallubul ladina kafaru fil bilad musulunci yana tunanin tunaninka yace waswasi ma ka guje masa allazi waswisu fi sudurin nas ya kuma matasa mu farka mu nemi guminmu mu nemi halaliyarmu mu rike addininmu mu nisanci miyagun abokane mu yi amfani da ƙuruciyarmu wajen riko da tauhidi da bautar Allah maɗaukakin sarki don mutuwa ba sai an tsufa ba domin fa matasa sun fi yawan mutuwa domin zagaye yanzu nan sai ga an yi hatsari sai a ce maka matashi wane ya rasu ina zuwa kanka akwai jan kunne kuma ga uwaye mata na zo gaba na shida yanzu ya zama shine na takwas akwai mata da annabi ya tsine musu tsinannun mata a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai nau'ikan mutane biyu na wuta bangansu ba akwai mata kasiyatun ariyat to ya ku mata musamman ma yan mata ku riga sa tufafi na musulunci kar ku doka sai idi ko masallaci za a je ko islamiya ake shiga musulunci ake yin shiga na musulunci wallahi ku daina shiga shigan batsa kuma iyaye su sa ido akan shigan ƴaƴansu annabi ya ce wayannan tsinannu ne sana cikin eh, shigan batsa maguzanci ne don wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula kuma shedanci ne don Allah ya jafa wasu wasa lahum shaytan eh, liyubdiya lahum ma wuriya min sawatihima sannan kuma na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida mace mai ƙara gashin kanti an tsine mata mata ku daina sa gashin kanti sannan kuma wacce take yi wa mata kitso sai su zo da gashin kanti ta sa musu ita ma annabi ya tsine mata haka mace mai aske gashin gira gashin ido duk ado kada ki yarda ki taba gashin ki mace da take aske gashin girarsa ko wata take baiwar Allah gare za ki taimaka ki gyara min gashin girata duk manzo Allah ya tsine muku duk wacce annabi ya tsine mata kuma a kabari ba za ta ga da kyau ba ballantana kiyama sannan kuma mata ku ku guji kirkirar shirya. wushirya annabi ya tsina mai kirkirar wushirya ko ku guji bleaching shafe-shafen da zai canza muku launi domin annabi ya tsine wa mata al tu khalqullah sannan kuma na bakwai a cikin mata tsinannu akwai mata masu ihu in a mutu saboda haka uwaye mata in a mutu ku daina ihu don ya tabbata hadisin Imam Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce annaiha idza lam tatub mace mai ihu in a mutu in ba ta tuba ba ranar kiyama Allah zai ba sa mata wani riga rigan na kaikayi ne yana kasan sakwa rigar yana da ƙaiƙayi sannan kuma da gyauto na farin wuta sannan kuma na takwas tsinanniyar mace akwai macen da take yawan yi wa mijinta ta waye tana nisantar mijinta to wannan tsinanniya ce haka mace mai luwaɗi ita ma tsinanniya ce sannan ko mace mai saba mijinta ita ma tsinanniya ce shi yasa manzo Allah ya ce da zan umurci wani yayi wani sujada da na umurci mace ta yi wa mijinta sujada kai tsaye gaba na takwas sune daga azzaliman maza ya kuma zaje sautari muna tsayawa muna wa'azi akan mata su riki dokokin aure an gane ko to amma fa maza da yawa suna zaluntar matansu saboda haka ga wasu ɗabi'u in kana ciki kai azzalimi ne kuma za ka shiga wuta a ɗabi'a na farko a ce kai namiji ne amma yadda kake rayuwarka shine yana eh? eh, zuwa na ɗaya shine mijin da da yake zaluntar iyalansa abin da ya sa za mu ɗau wannan gabar akwai wata bayarwa Allah Halimatu Sadiya mai shekara sha takwas wanda ina jin akwai wakilin BBC Ibrahim Isa ya kawo rahoton ta bai kai wata biyu ba babanta ya saki mamarta sai ta kashe kanta ba mamaki tana tunanin halin tasku da yara suke fama da shi a gida in an saki uwarsu wani babu wuya sai saki mace to ko ka sake ta in matsala yayi yawa to me yasa ba za ka lura da ƴaƴan nan da mamar su ba ta gidan ba mu lura da wannan na daya duk wanda in ya saki mace zai kore ta kafin ta gama idda ba zai bar ta ta gama idda a gidansa ba ko sakin bai kai uku ba azzalimi ne da Allah ta la tukhrijo hunna min buyutihinna wala yakhrujna karshe ce wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa ya zalunci kansa sai na biyu A zalimi ne wanda bai damu da ciyar da iyalansa ba ya ba su abinci ya ba su abin sha ya lura da tufafinsu da lafiyarsu ba sannan ko na uku zalimi ne wanda zai saki mace yana tare da mace tana da ciki baya tunani ya barta ta je au ko ya bata abinci da ya dace tana da juna biyu shi kawai duk abin da ya kwaɗayi zai kawo bai damu da abin da za ta ci ya ƙara mata ƙarfin jikinta ba saboda haka lalle lalle a lura da wannan sannan ko a zalimin miji ne wanda bai damu da zai iya sakan mace matar tana da ciki bai damu ya ciyar da ita har ta haife ba sannan ko za ta haife tana shayarwa bai damu ya zo su yi tsarin albashi ba don Allah ta wa in arzana lakum fa atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bil ma'ruf wanda wannan farilla ne muka bar shi mutum zai iya sakan mace tana shayar da jariri ba za a zo a yi kuɗi ba wasu dangi kuma idan yarinyar ta ce ni a wata riga biya na a dubu biyar ne dubu goma ne har ma za ga suna mata gori ba mu jaririn da muka sai nonon shi in kin wannan kin da Allah a matsayin ki ke uwar mijin ne ko yar mijin ne ko kanwar mijin ne ko kai baban mijin ne don Allah ne yace a biya ta inda za ta sha maka jaririnka Allah ne ya faɗa kuma Allah ya yace wa'tamiru bainakum a zauna a tsadanci saboda haka wallahi mu lura da irin wannan bala'in sai ga mutum kawai ya saki mace ta je ta shayar da ɗa ta yi kaza sai rana ɗaya je sha bani ɗana to wallahi mu gyara don in baka ba akwai bala'i a ma. sannan kuma akwai wanda zai cutar da ita don ta nemi saki sai ya aza mata kiyayya wannan duk zalunci azzalimi ne ko kuma ya hana ta zuwa islamiyya ta yi karatu shi ma azzalimi ne sannan ko kuma mutum ya auri mace suna gari ɗaya da iyayenta ya hana ta ziyarar iyayenta ko suna gari ɗaya to wannan tsinanne ne don Allah ya ce fa hal asaitum in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah kawai sai gara ana gari daya eh, ya fi wata ne kin je gidan ku to wata din ba yawa ne kai iyayenka wata din sau nawa ka gansu saboda haka yana da kyau mu lura da wannan wani ma da suna addini mutum sai hana ka da isa da iyayenta kuma Allah ya ce duk wanda yanke zumunci tsinanne ne sannan kuma azzalimin namiji shi wanda ba shi da shi ko bai damu da ya nema ba ko yana nema bai damu ya yi tattali ba baya tunanin yau in na mutu ya yara na za su zanto gidan hayan nan da na rike za su iya yi ko ba za su iya yi ba yana samu baya tunanin ya samu floti ya ɗan gyara ko da wani bukka wanda ya mutu a ce yaran su suna tattali a wuri ɗaya ba don Allah ya ce wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan mu lura da wannan sannan kuma azalimi miji shirma da zai azabtar da mace da saki sai ga sai mata wani saki gurus gurusa ta shekara ɗaya biyu a gidansu sai ran da za ta yi aure sai fito ya ce bai bai sake ta ba a yi ci saboda haka za ku ji tsoron Allah ah, wannan kenan sanin ku zalimin miji shi ne wanda zai hana matarsa kananan sana'o'i na gida in tana da kananan sana'o'i na gida ko manyan sana'o'i ne a gida wanda ba zai shiga cin zarafin aure ba da wasu abubuwa ba ka bar ta ta yi don galibi wannan matsala sai ga kai ba karfi ne da kai ba ita ta dan iya wani wasu sana'o'i ta iya dan kizo ta iya dan kaza ka hana ta matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka su irin wayannan sana'o'in mu daina fakewa da addini muna zaluntar matan domin annabi Allah Isma'il Allah ya ce ma wa kana muru ahlahu bis salati waz zakati iyalinsa ma tana da kudin da ya kai zakka har sa ta yake kudin zakka ko manzo Allah ya aure Khadija yar kasuwa ce saboda haka sana'o'in da matan mu za su wanda bai ci karo da shari'a ba ku daina hana su kana iya mutuwa wasu dangi fa da yawa ba su za su yi su rike maka yaran ka ba sai matan ka nan da kake gani sannan kuma gaba na tara dab da karshe wasu mas'aloli na layya an tambayi malaman lujinatu da'ima wal buhutul ilmiya da wani dabbobi ake layya suka ce ana layya ne da bahimatul an'am awaki tumaki da kuma shanu da raguma amma kuma ba a yankawa ba sai musinna musinna shine rago mai wata shida rago sai ya kai wata shida akuya sai ya cika shekara ko wata sha ɗaya ba zai laye ba shanu kuma masu laye da shanu shekara biyu ne sai ya cika masu laye da raƙuma kuma shekara biyar wannan fatawan lujinatu da'ima mai lamba dubu sha shida da ɗari takwas da saba'in da biyar sannan kuma shin ya halatta a yi laye da dabbar da ba ta da maraina ma'ana an dandake ta maraina sun zube an tambayi malaman lujinatu da'ima rubuhotul ilmiya fatawarsu na dubu ashirin da 222 suka ce ya halatta don annabi ya taba layyar da raguna biyu dukkan su an dandake su ba su da maraina annabi ya yi layyar da su saboda aka ana layyar da wanda aka dandake ana layyar kuma da wanda ba a dandake ba sannan kuma ah, na gaba ah, ah, shin akwai wasu nau'ikan shanu wanda aka tambayi malaman lujinatu da'ima a kasar holland akwai variety na wasu shanu akwai irin abincin da ake basu na kanti girman su yana ninka sau uku idan an sami mai shekara ɗaya shanun hola ɗinnan daidai yake da shanu kanmu haka mai shekara uku shi aka tambayi malaman lujina a yin kiwon irin shanun yana da wata goma kunga daidai yake da shanu mai shekara biyu da abu zai layya ne sai suka ce ba zai layya ba don manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a yi layya sai da musinna shanu ko musinna sai aka yi shekara biyu yawa saboda aka bi ko yawa ko min girman shanu ne ya kai giwa in bai kai shekara biyu ba zai layya ba ko min girman akuya in dai bata shiga shekara ɗaya ba ba za ta yi layya ba wannan ah, fatawar daga ƙasar holland an tambayi malaman saudiya sun ba da amsa a kai sannan kuma ah, shin mutumin da ya yi sallar idi a wata unguwa sai zo unguwarsu akwai idi amma idin unguwarsu ba a yi sallah ba kamar wanda ya a unguwar sarki sai ya zo nan ba a idar da sallah ba yana iya yanka ragon lahiyarsa yankarsa ya yi idan akwai idi a gari ko nawa ne in ɗaya ta yi sallah to ka je ka yi sallah wurin to falin lahamdu kana iya yankanka shi mutum zai iya yanka dabbar layya yana wani gari iyalansa suna wani gari zai iya tura dabbar layyarsa su yanka eh zai iya tura kuɗi su saya a garin su su iyalansa din su yanka madadinsa layyarsa yayi an ta mai malaman jina fatawa mai 17,840 sun ba da haka layya da rago da shanu wane filada a jiya a bincike na sai na ga fatawar malaman lujinatu da'ima fatawa mai lamba 1,149 ai musu wannan tambaya a magana mafi inganci wanda layya wanda ya shi ne wanda ya da rago ne shi daya shi kenan daga nan sai wanda ya yanka shanu shi daya daga nan sai wanda ya yanka rago shi daya sai wanda ya yanka akuya shi daya daga nan na biyar shine mutum bakwai da suka yanka shanu su daya raƙumi su daya na shida mutum eh, bakwai da suka yanka eh, shanu ah, malaman lujina sun kawo hujjoji akan haka wa cewa layya da raƙumi ya fi shanu da shanu ya fi rago sun kafa hujja da cewa annabi ya ce duk wanda ya zo idi a farkon juma'a farkon lokaci kamar wanda ya sadaka da mai raƙumi wanda ya zo lokaci na biyu kamar wanda ya sadaka da shanu wanda ya zo lokaci na uku kamar wanda ya sadaka da rago na hudu kamar wanda ya sadaka da kaza na biyar kamar wanda ya sadaka da kwai yace to a nan ya yace ka annama ahda ahada shi ne eh, eh, abinnan da aka yanka a hadaya da wanda aka yanka na laye duk hadaya ce ina fata an gane wannan kuma shi ne eh, mazabin shafi abu hanifa ahmad ibn hanbali kun fahimta sannan kuma amma kuma maliku shi yake da rago ya fi don annabi ya yi da rago annabi kuma ba zai yi laye ba sai da abin da ya fi lada sai aka ce da shi ai annabi yana iya barin abin da ya fi ya yi da abin da yake kasa don kada ya takura wasu sai sai shi to magana mafi inganci laye da rago shi ya fi sannan kuma tobin na goma na ƙarshe karshe shine matsalolin da muka yi ta samu matsalolin azumi na ranar asabar na nafila jama'a da wanda ya azumin da wanda bai azumi a ranar ba duk ba abu ne na fada ba hadisin da da yace ayi azumi ranar asabar azumi ranar asabar bai halatta bana fila malamai da yawa su rauna ta hadisin ciki akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Imam auzai Imam Shahab Az-Zuhri Imam Malik malamai da yawa su rauna ta hadisin amma kuma hadisin akwai hanya ɗaya da aka samu hadisin suka ce ya inganta amma kuma hadisan da suka nuna za a yi azumi ranar asabar akwai hadisin bukhari muslim bukhari musulun akwai na abu huraira akwai na abu nan annabi ya ce mutum kada ya azumi ranar juma'a ya yi kafin juma'a ko bayan juma'a sannan kuma hadisin umar salama ta ce annabi yana azumi ranar asabar na nafila to akwai hadisai da suka ce ana azumi ranar asabar ba sabani duk duniya sun inganta wanda yace kuma ba za azumi rana asabar ba akwai sabani duniya ba ta eh, daiwa malamai ba su inganta ba to in mun dauki wanda ya hana mu azumi rana asabar din wanda akwai daiwa mafi yawa an ce bai inganta ba to yaya zamu da ingantattu da yace za a yi azumi ranar asabar saboda haka ala ayi hal don mutum bai azumi ranar asabar ba na nafila ba za a ce ya yi laifi ba shi ba yana da ijtihadinsa amma magana mafi karfi ana iya azumin nafila ranar asabar musamman ma a ce arafa da su asura da sauransu manyan malamanmu na kasar nan gaba sun bayar albani zariya malaminmu ne ko muna kaunarsa su ne malamin na kusa-kusa da muka rike su nasiruddin albani da sauransu amma mun dubi inda karfin hujjoji yake saboda haka ah, wayanda suka yi azumin Allah ya fe musu zurbai na shekara biyu wayanda ba su yi ba kuma ijtihadin da suka Allah ya ba da lada subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah muku albarka